This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba da fata an yi sahur lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. a jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya bayyana alamar daukar matakin soja a kan kasar iran sai dai in kasar ta amince da wata sabuwar yarjejeniya da za ta dakile shirinta na nukuliya wadda ke ci gaba cikin gaggawa ana shirin ganin abubuwa masu daukar hankali a cikin 'yan kwanaki da ke tafi shine kawai abin da zan iya faɗa muku shugaban yana faɗa wa manema labarai a jiya juma'a ofishinsa na oval Trump ya sanar a yayin wata hira da shirin labaran kasuwanci na Fox da aka nada a ranar Alhamis kana aka yada da safiyar jiya Juma'a cewa ya aika wata wasiƙa ga Ali Khamenei yana faɗa wa shugaban addinin na Iran cewa zai yi wa Iran kyau idan ta bada haɗin kai ga tattaunawar nukuliyar. Idan ko matakan soja suke so, to lallai ba za su ji ta da daɗi ba, yana faɗa yayin hirar. trump ya ce amurka dai ta kai lokacin daukar mataki na karshe a kan iran kane ya nuna alamar sa ido a kan rijiyoyin man kasar a hali da ake ce kuma shugaban na amurka donald trump ya faɗa a jiya juma'a cewa canada ta kwashe shekaru tana cutar da amurka da sanya mata haraji akan katako da kayayyakin nama da madara tare da yin barazanar daukar fansa da sanya haraji kan canada tun daga ranar juma'a da yake magana da manema labarai a ofishin oval trump ya ce haraji masu yawa ne kanada ta dora wa amurka a kan nama da madara da kayan katako lamarin da ya hana amurka sayar da kayanta a kanada ya ce sai in kanada ta amince ta soke waɗannan harajin ko kuma ya kakaba irin waɗannan harajin akan kanadan a ranar alhamis trump ya jinkirta sabbin haraji da ya sadar makonni hudu na kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin mexico da canada da ke shigowa amurka ya ce ya jinkirta haraji kan mexico ne saboda ya samu labari kai tsaye daga shugabar mexico claudia sheinbaum inda ta ce gwamnatin ta ta taimaka wurin dakile kuraren bakin haure da muguwar kwayar fentanyl zuwa cikin amurka wuni guda kafin nan ya sanar da dakatar da haraji kan motocin da ake shigowa da su daga kasashen biyu bayan da manyan kamfanonin motoci uku na amurka suka ce sanya harajin zai yi mummunan tasiri a kansu harin jirage sama mara matuka na baya-bayan nan da rasha ta kai akan wasu wurare da ta auna a ukraine ba zai shafi tsammanin shugaba donald trump ba na kokarin kulla yarjejeniyar kawo ƙarshen fada tsakanin moscow da kiev a jiya juma'a jami'an ukraine sun zargi rasha da kaddamar da sama da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da biyu a cikin dare a kan cibiyar makamashin ukraine a wani wuri mai faɗi cikin ƙasar kuma sun taɓa wasu wurare da rasha ta auna a yankuna biyar yayin da ta lalata gidajen fararen hula ta kuma jika ta mutane amma yayin da yake jawabi ga manema labarai a ofishin oval na fadar white house trump ya amince da kalaman shugaban rasha vladimir putin cewa yana son zaman lafiya na yarda da shi ina ganin kuma muna ɗasawa da rasha sosai in ji trump wanda a lokaci guda kuma yake ganin rasha tana kai harin bama-bamai a kan ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc pakistan ta ba da umarni ga 'yan kasar afghanistan da ba su da takardar zama da su bar kasar daga yanzu zuwa ranar 30 ga watan maris ko kuma a ta su wannan umarnin na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar kula da harkokin 'yan gudun hijira ta afghanistan ta yi kira ga pakistan da ta yi a hankali wurin koren baki a kasar pakistan ta kaddamar da shirin ta sakiyar bakin haure da basu da izinin zama a cikin watan oktobar shekarar 2023 biyo bayan yawan tashin hankali da islamabad take zargin wasu 'yan bindiga da ke ayyukansu a afghanistan ke haddasawa a ƙarshe shugaban sudan ta kudu ya yi kira da a kwantar da hankula ya kuma yi alkawarin ƙasarsa ba za ta koma yaƙi ba bayan da aka kai hari akan wani jirgin sama mai saukar ungulu na majalisar ɗinkin duniya tare da kashe wani ma'aikacin jirgin a yayin aikin ceto a ranar juma'a yarjejeniyar raba madafun iko tsakanin shugaba salma kiir da mataimakin shugaban kasa rick mashar yana fuskantar barazana a 'yan makonnin nan da suka gabata sakamakon aron gama da dakarun kawance su suka yi a jihar afanar. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barka da asuba da fatar an wayi gari lafiya da sanyi da an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fatan an wayi garin yau lafiya. Lafiya limi to me ya dauki hankalinka a Amurka wannan makon? To abin da ya dauki hankali na malama Grace yanzu za mu canza daga awa shida mu koma awa biyar. saboda haka tsakanin da Najeriya eh yanzu saboda haka yanzu yanzu wani wani canje canje kuma za ka yi mm-hmm. canjin rayuwarka eh. canjin ranar da za ka yi wanka eh, lokacin da za ka yi wanka canjin lokacin da za ka yi to office canjin lokacin da za ka yi komai to to da wancan lokacin da wannan mm. ga masu azumi eh. wanne ne ya fi sauki a'a to duk guda ne amma ni dai gaba ɗan kice mini generally ni dai gaskiya na fi son mai awa shida ɗin ba. Adam ne. ni kawai dai hankali na ya fi kwan saboda ya fi sauƙin lissafi ah. <laughs> amma mu kuma ga munan kaga idan kowane aiki kake ko kana shigowa da safe ko kana shigowa da masu shiga da dare mm. da ba mm. to za ka tashi a ƙarin awa ɗaya in karfe sha biyu kuke tashi dama za ku koma tashi karfe daya in karfe hudu kuke tashi za ku koma karfe biyar saboda lokaci ya ja baya amma mm. amma abin da yake da daɗi ga amurkawa su abin da zai sa suke son wannan lokacin mm. shine daga yadda har karfe tara na dare kana ganin kamar rana ce kwanya. mutane kwarai to shine to shine matsala shi kuma ga azumi. Kin ga eh. sai ki awa goma sha wani abu kina. Yawa saboda sai sai sai an ga sai duku-duku. Wallahi wa'i a yanzu nan gaba kaɗan fa eh. sai an kai karfe bakwai da rabi zuwa takwas ba a rana na nan wiki wiki ba ta <laughs> ba. Shi ne nake cewa an shi yasa nake so ce wanda ka fa so. Wallahi sannan kuma can inda kana kai har kusan karfe biyar kana cin abinci. Eh. Can fa kamin hudu ka ka dakata fa. To. to sanannan kuma a ce ka kai har karfe <laughs> takwas wani ne har karfa kana kana kana kana ashe ashe na gwamba ya <laughs> ya da kasa ai baba ya kuma maki ai tashi aiki <laughs> yanzu kai kace min wai yau yau kace ba wani na ga ka nace maka ya kace wai yau kana ji kamar zaka ai ni yau yau malama malama gares kina ji ko wallahi ni ji nake ko zaki na irin <laughs> dan da an yi ruwa dan an yi ruwa ai yanda nake jin nan kai ke ba zaki ke ko transformer ina irin ruwa <laughs> to مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان ka saba bari mu bude wanda zango da a mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci sai yana barin fara da mika gaisuwa ta'aziyya zuwa ga iyalan Reverend Samba Gin saboda rasuwar malama Louis Ibrahim Gin wato matar Ibrahim Samba Gin wadda ta rasu ranar Lahadi sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalin mr yunusa garba shi kuma don rasuwar mrs sanatu inusa b zaranda to allah ya ji kan mamatan allah kuma ya kyautata namu karshen to amin sun amin haka ma malama grace bari mu wato isar da sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga ɗaya daga cikin babanninmu wato alhaji bala dan galadima sanyin na wanda aka fi sani da alhaji bala buru wanda shi kuma allah ya rasuwa a cikin makon nan a tare da fatan Allah ya gafarta masa kuma Allah ya baiwa iyalai da hakurin jure wannan rashin baki daya gaisuwar ta'aziyya ga dukkan iyalan gidan Ardon Sanyin na da fatan Allah ya ba da hakuri kuma Allah ya gafarta masa to amin suma amin to bari mu mika mu sada zumunci ga wani da ya rubuto domin shiga wannan shiri sai dai ba mu samu yin magana ba jiya ya kira bana kusa da waya na aika sako da yake da dare na yi na sake aika sako kafin mu shigo hmm. to sunan shi muhammad kabir to muhammad kabir ba in inkiya saboda ban san daga inda ya kira ko kuma inda yake zanna ba hmm. to mun samu sakonka muna kuma yi maka fata alheri da fatar nan ba da jimawa ba za mu ji ka a wannan shirin to sai gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga Mahmud Salisu Kaurin na Moda a jihar Zamfara da Liman Badamasi limamin masallacin Juma'a na biya Kaurin na Moda sai Khalifa Abubakar Atiku da Gogo da Abu uwar tagwaye sai Dr. Nafi'u mai maganin ido da Honorable Hafizu Balarabe Gusau sai Lawal Kambali dan Silba Sakkwato da baban yusra gusau sai yunusa tanko bani baka da malam abu kaura sai tijjani mai takalmi magizawa allah sa magizawa na haka ne sunan garin ga mhm. sai liman sani bingire mai walda kauran na boda da ali da aliko auta kafinta bakin akwati da nasiru musa adafka da usaina dangote karasuwa to da fatar an tashi lafiya za kuma a sha ruwa lafiya to amin sun amin to malama grace har yanzu dai bari mu gaida wasu bari mu gaida mutane mu kuma gaida bayan mun gaida mutane za mu gaida gobirawa sannan mu gaida bari bari to fa na'am a tun da kin <laughs> yau kai ne lauya ai to kware da gaske tunda ai yanzu ma an jima ina son malama Grace yanzu an jima eh. ki ba mu labarin wata bajobira <laughs> kai ba ka sani kai ba ka sani tatsu da gizo ba ta wuce koki don gaisuwar fata alkhairi zuwa ga alhaji shafale kafin magaji danya musa daga jihar nasarawan najeriya bayan gaisuwar fili a bar ya huce julie leathers gresham eh. ta ce a isar da gaisuwa ta musamman ga tanan tana kallo ta ce a isar da gaisuwa eh. ta musamman zuwa ga shafale zuwa ga shafale eh, mutumin malama julie kwarai da gaske to sai kuma a aminu dan inna mai nika gandu a sokoto da aminu ya ubayan uba sokoto da dan asabe mai fata ya wuri a jihar kebbi sai abdul aziz mr kunya a jihar sokoto da hajiya inno kofar marke a sokoto sai adam a adam gashuwa da alhaji ado yaro gashuwa sai alhaji gambo ringin da buba mai goro gashuwa da mustapha g9 da maturu da kinunu sani yusufari da aminu mai noti a garin kano da kuma muhammadu hamisu kano da umar forever gashuwa sai muhammadu salihu kauran na moda da fatan dukkansu za su yi hutun karshen mako lami lafiya to amin sun amin bakon da muka raka na sanyi na na'am eh kamar yadda masu saurare suka ji a makon da ya gabata mu eh. so mu tattaunawa da bakon namu wato inda kuma saboda karancin lokaci muka dan dakatar amma in Allah ya yau yau za mu samu masu sauraron mu wato daga inda muka tsaya a makon jiya. Ken alkawali. Cikawa sosai. <laughs> To bayan kalubale kuma akwai ci gaba a wato nasara kenan. Wasu irin nasara ka samu sakamakon wannan harka? Alhamdulillah babu abin da zan ce da harkar waka sai dai godiya. Na samu abubuwa da yawa wanda ba za su lissafu ba sai dai a takaita. Na mallaki matar aure mafi girman ɗaukakuwa kenan. Na samu 'ya'ya wanda ike a ciki na samu kuɗi na sayi hakika na yi walima na nishaɗantar da waɗanda suka zo min murna sannan na mallaki mahalli da ɗan ƙarfen hawa gwargwadon iko banda 'yan abubuwan da ake samu na yau da kullum wanda yake su ne abin da muke alfahari da su a ko da yaushe shine irin nasarori mafi girman nasara kuma masoya baka san daga ina mutum yake ba zai kira ka na ji waƙar ka ko na ɗauki namban ka a bidiyo ya kira ka ya maka fatan alkhairi ya kuma jinjina maka ya ƙara maka ƙwarin gwiwa har ta kai ma idan aka daɗe ba a ji sabuwar waƙanka ba masoya sun kira ka sun tambaye ka shiru ba mu ji sabuwa ba to wannan nasara ce da babu abin da za mu ce da ubangiji sai dai godiya to kamar wannan harka ta waka kwana nawa yake kaiwa a mawaƙi ya haɗa waka daga farkon rubuta ta rera ta a studio har ta fito masu sauraro su ji waka dai kamar yadda na faɗa a baya kala-kala ce kuma ita abu ce magana ce kina magana ina magana sai dai bambancin nitawa idan zan yi da waka sarrafafiya ce akwai wakan da take iya ɗaukan mana sati ma ba mu gama ta ba audios ba bidiyo ba kamar in aka ce waka ce aka baka labari ne dole sai ka tsaya kayan nazari a kai sosai sai ka gama rubutunta sannan ka zo kai tunanin mashin wannan makaɗi ne zai maka kiɗan da zai baka abin da kake so sannan idan ka zo aka yi maka kiɗan sai ka ma yi tunanin wane wacce mace ce za ka taimaka wannan amshin ka samu abin da kake so a wannan wakar in ka gama wannan sai ka zo kai tunanin waye zai taba maka ya tace maka ita to kin ga ko aikin ba karami ba ne muna kokari ba wata wakar sati ɗaya wata kwana uku to a wani waka ne ya zama ka bakan damiya a cikin salon waƙoƙin da kake yi alhamdulillahi gaskiya a na na soyayya wacce na bata bakan damiya ko da zan yi wacce ta fita ni dai a ni ra'ayina guda biyu ne gogayya suke akwai 'yan mata a dangare akwai ban yi zato ba 'yan mata a dangare ita ce nake cewa 'yan mata a dangare don allah ki tsaya ki ji na zo da batu na so bai dace ki guji ni ba kira za ka yi wa 'yan uwa matasa? Kiran da zan wa 'yan uwa na matasa musamman mawaka wanda muke tare da su da kuma masu burin abin. Na farko dai idan ka zo masana'anta, kar ka ɗora hankalinka ya ita kaɗai ce za ta riƙe ka. Nema ne namu ajiyewa kuma na Allah ne. Amma aka ce sana'a goma maganin mai gasa. Kamar yanzu idan waƙar na ta gaba ita kaɗai, yau sai aka ce na samu dubu ɗari. Shawara kenan. to idan ka duba abin da zaka yi zaka iya samu ba sai a ƙauye ba ko a nan cikin garin idan gidanku da space zaka iya zuwa ka sai rago ka ɗaure da ɗari biyu ɗari biyar kana ɗan siyo mai abu yana ci gaba yake insha Allah rabi ka mayar da hankalinka kar ka dogara da cewar dole sai a abu ɗaya nan da ka tasa gaba zai kawo maka kuɗi ni ina ganin wannan a mahanga ta ba ta al'umma ba mm. kamar da kuskure kai wancan kai wancan in ba irin wannan ba ko da a ce dan kes ne da za ka buɗe kana ɗan harkar caji da ɗan kayan waya iyafis da sauransu duk sana'a ne kai ko da mashin za ka hau ka yi okada idan lokacin wakar ya yi sai ka je ka aje ka je ka yi saboda idan Allah ya kawo ma ɗaukakar ba sai ka ce ka daina waɗancan ba saboda duk mawaƙin duniya in ya fito sabo yau ake ce mai sabo amma fa wani ya fi shekara goma a masana'antar sai lokacin da ɗaukakarsa ta zo idan wakarsa ɗaya ta fita sai a ce wani sabon mawaƙi ya fito da za ka ji fira shi sai a ce maka ya fi shekara goma a masana'antar to ɗaukaka ce ba ta zo ba mai an sha ta a baya To haka yake masu sauraro da fatan kun ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi da wato bakonmu a yau mai suna J Sky mai zamani haka yake ko? Ga sha sannani na so da na. saka a raina ba za na ji daɗi. Na yi furcin kalamai ba ta ji daɗi. To na san yana kaji bakon namu an ana muna ƙara jinjina wa matasa mm. da suke a tashe a wannan sana'a. Allah kuma ƙara basira Allah eh, ya sa daɗe ana yi to amin su ma'amin malama to da san na yau labarin wata bafin lata na ce zan baka a a malama grace ke dai faɗi gaskiya wai ni ba san me yasa kike tsoron gobira wannan ba kina tsoron gobira wannan to na san na wata ki ce wata ba gobira to to shikenan yanzu da in ka ji eh. labarin kai ka yanke hukunci ah, ko wace ta yi to to shikenan to bismillah to wai wannan matar yar kasuwa ce dan daidai karfinta tana yar sana'a ta a gida mm. to cincin take yi na sanyi na to kullum ta cincin dai ta kamar ta sayi tiyar fulawa ta haɗa kayanta dai ta san riba da ya kamata a samu. <laughs> To amma maimakon ko ta kara da maimakon a rika samun riba sai ta ga uwar kuɗin ma ana neman ta shige a eh. cikin wannan sana'a ta rasa yadda za a ta ce to ko menene ne me yasa ita dai ba yara a gidan bale a ce suna murza mata sai ta ce to tana ganin ko bera ke ci mata eh. dan ta saka yawan shi gobe ta tashi sai ta ga ya sauka haka kullun sai ta rika ganin cincin yawan shi ya sauka shikenan sai ta ce to yau kan gadi za ta yi <laughs> ba za ta kwanta ba za ta yi gadi kaji ba gobe <laughs> kaji ba bulla ta da ba yau <laughs> sai ta ce yau gadi za ta za ta zauna ta ga inda ɓerayen nan suke fitowa suna cinye mata shikenan da mm. aka kashe wuta tana zaune mm. tana gadi sai ta ji ana kurmus kurmus kurmus kurmus kurmus kurmus ana ana ana tauna cincin <laughs> ana tauna cincin na san gida Allah sa ba dan iyan gobe na ba sai ta sallar tana da tocila a sai ta injin ba ta abin bugu ba ne a sai ta haska tocila inda take jin kurmus kurmus ashe <laughs> haska tocila ta da ke da wuya na sanyin da sai ta ga ashe mijinta ne ke <laughs> ke bursan cincin a Ashar shi ke lallabawa ya bi dare ya murmurci ya ci cincin kawai ya share baki yana ji tana surutu ya shiru. Eh. <laughs> Ko da suka ko da suka hada ido da sanyi na. <laughs> Da suka hada ido sai ta ce mata na cin hausa <laughs> wai sai ce mata wai na ci na hamsin <laughs> yau ba ba ba wai ci ba lalle ba gobira ba gobira an ne a ta da ke karya mata <laughs> ne Malama Grace, dama na haɗa miki ki sa kalma inda muhallin ta yanzu kin ga Dalhatu Garba Gobir. Eh. Ai dama ya mun ga sakonka Alhaji Garba Gobir. Dalhatu eh, Garba Gobir. Eh, wai kisa abin da yace? Yace wai dama ke kina tsoron wai ki goya ma Fulani baya. Don haka wai ni to mun ga sakonka. <laughs> To to yau da kaji. Yau to ka yanke hutu. To eh. Rahama ne wata na jin lonely gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga shi a Dalhatu Garba gobe muna godiya kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske da ga malama Juli na daga mana hadu sabili da haka tilas mu ja burki ne yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyi na. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Na sanyi na kai dai kana azumi sabili da haka ba mu rizar cincin. A ba ina a ba. ai dama dama dama ai duba fulatan yana ai gobe gurburawan nan ne ba sa ba sa azumi. Ni Jikokin yan na kenan. A je a ci kosai. Da <laughs> a ci kosai lafiya. Wa da kame baki haka nan

yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku ni lafiya.